Kabilar Irigwe Fulani a ƙaramar hukumar Basa sun wayi gari da tsintar gawawwaki da suke zargin junansu da aikata kisan mutane uku. Lamarin ya auku ne a yankin da ake kira Rafin ɓauna inda 'yan kabilar Irigwe ke aikin haƙar kuza yayin da Fulani ke gudanar da kiwo a yankin. Mataimakin shugaban ƙungiyar raya al'ummar Irigwe basara ke a Waiza Doro ya shaida min yadda lamarin ya auku a ɓangaren su. abin da ya faru shine jiya su wayannan yaran mu guda biyu sun fito daga nan gurin aiki kusa da wajen gero inda suke aikin kuza a nan ne aka atakin ni yaran su uku aka harbe su guda daya nashi akwai dan sauki to guda biyun an roshi nasu zuwa asibiti amma dukan su su biyun sai rasu mun yi shayin wannan maganan mutanen nan tunda an san inda suke don me ita gwamnati ba za ta ɗauki mataki akan wayannan abubuwan ba abin da yake kama na damuwan ke ba za mu yi kwana biyu kwana uku ba tare da an kashe ɗanmu ɗaya ko biyu ko uku ba. Shugaban ƙungiyar mu ya ce Allah reshen ƙaramar hukumar basa Umar da kare shi ma ya shaida min halin da suka wayi gari. jiya da yamma kawai na ji cewa jami'an tsaro sun sama mai wajen rafin bauna eh, wajen eh, wajen rafin bauna wajen nan suna tare da mayungo eh, irigo kenan suna ta harbe harbe to a nan ne kafe aka kase mana yara guda uku an kase mana saniya talatin da ɗaya su yi muse an yanka guda takwas ana neman wajen dari ba gani ba. Amma abinda nake roƙon gwamnatin jihar Filato da na karamar hukumar Basa a je a kama Fulani nan da irigoi a haɗa su waje ɗaya a dankule su a ja masu kunne a haɗa su su zama kaman alewa fari da ja su zauna lafiya. In ba sulfu aka yi ba duk wannan abun da aka yi shirme ne kawai. A haɗa su mana a ce Fulani su shiga cikin irigoi su koma da shanun su a can. Irigoi ma su zo su dinga masu gini yadda suke suna gonakin su a cikin zuraren gidajen Fulani shi ne za a zauna lafiya. amma an keɓe wayancan a gefe wannan a gefe shi yasa ana fada faɗa ai muna son a haɗa ni kama umaru dakar ina son a haɗa mayongo da fulanin su su je zauna guri gida ɗaya rami ɗaya hanya ɗaya ni ne kawai zai kawo zaman lafiya amma a gida ku ce ku bai gobe kuma su su je su yi. To sai dai da na tuntuɓi jami'an wanzar da zaman lafiya a jihar Filato, kakakin rundunar Manjo Adam Umar ya ce har lokacin da nake magana da shi ba su samu cikakken bayani yadda lamarin ya auku ba saboda matsalar rashin kyan layin waya. Lamarin da ya auku ne ƙasa da awoyi saba'in da biyu da ake sa ran shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai kawo ziyara jihar Filato don ƙaddamar da wani shiri na musamman da zai tabbatar da zaman lafiya a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. yeah